Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka hoyi ba Ku jama'a tambaya ni ke da Ku jama'a tambaya ni ke da Sai ya zo ya ya rufe ni don yarfin baki na ya kan ya faru kam yana ta ji kasar ne da mamanta. Mama ta ce usul mama tambaya jikin kina da kanki. Sai na tambaye ki ta nace ya tai miki. take sai amfani da ita da gaske sai amfani da ke eh. masu saurari assalamu alaikum barkamu da asuba alheri grace abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya Idan kuna biye da wannan shirin kimanin shekara guda da ta gabata, muka fara bin diddigin wani lamari a jihar Niger, Najeriya, inda wani magidanci ya yi wa wata mace fyaɗe daga baya kuma ya koma yi wa 'yarta 'yar shekaru uku fyaɗe. A ƙarshe dai an kawo ƙarshen wannan shari'a inda alƙalin wata babbar kotu a jihar Niger mai shari'a Abdullahi Mika'il ya yanke hukuncin ɗaurin rai da rai ga wannan magidanci ɗan kimanin shekaru 25 mai suna Yusuf Suleiman mai kifi saboda samunsa da laifin yin fyaɗen. Ga hira da wakilin Mustapha Nasiru Batsari ya yi da mutumin a wancan lokacin da aka kama shi aka kai shi caji ofis. Na sa abin da ya kawo ni na, suspect abin gane ya kawo ni na rafi. Ka yi fyaɗe kenan? Eh. Wa kai ma fyaɗen ta? Maryam. Eh, ina take yanzu na? Ka ta can. Eh, yaya shekarun ta yake? januwari in ya zo shine za ta kai shekara uku da kai ya kai mai shekara uku fyaɗe tsautsayi ne tsautsayi kamar ya sharin sharin ne man da abin da zan iya cewa da ya fi haka kai shekarun ka nawa ashirin da biyar kana da iyali eh mata ko me eh yana da mata ka da yara eh yana da yara uku wani gari kake zaune ne a nan nan nan adamawa road nan cikin mina nan dutsen koran hausa amma an ce kayi ma uwar kuma kayi ma diya eh haka an ce na yi ma uwar na yi ma ka san uwar dama uwar duka unguwanmu daya ba ina kai mai ita diyar fiya a nan cikin unguwanmu ne yayi eh, a ina ne kai mata wani lungu ne ka ɗauko ta daga gidansu ko a'a ba ɗauko ta ne ba da ta gani in ta gani ko ina ta gani dama tana biyo ne kana bata wani abu ne ko eh, in ina da kuɗi nukan sai mata ba ma ita kadai ne akwai wani kananta Yusuf shi ma yana da kuɗi duka yana ɗauka sun sai masa abu wani lokaci ma in na ɗauko su akwai shagon da nake zuwa ko ban da kuɗi za a ba su abin da ya fi naira goma naira ashirin naira biyar da za a ba su. To koyaya masana harkokin shari'a suke ganin wannan hukunci Barista Ibrahim Rege lauya ne mai fafutukar kare hakkin yara a jihar Naija. Wato doka biyu ne, na ɗaya ba na kotun, ban san irin cajin da aka kai mashi ba wato akwai abin da kira child's right act wanda ke doka na goma sha takwas na wannan dokan ya ba da dama duk wanda aka kama ya yi fyaɗe ga yari da ta kasa shekara goma sha hudu a ɗaure shi ɗaurin rai da rai babu tara babu kuma ah, ba zaɓi to shi kuma dokan penal code wanda yake ina zaton shi alkali ya aiki da shi kila sashe na 282 283 shi ya ce idan an kama mutum ya yi a fyaɗe alkali na da zaɓi guda uku zuwa biyu biyu zuwa uku na ɗaya yana ya ɗaure shi rai da rai life imprisonment kenan yana ya ɗaure shi na wasu shekaru kuma in ya ga dama yana ya kuma bayan ɗaure su wani shekaru da ya ga dama kuma ya ƙara samun shi kuma tara diya su alkali ya yi daidai wannan wani ne ya fi tsanani har ta sa aka ɗaure shi rai da rai na yi maɗiyar ya shekara uku ko ko uwar wato ma'ana ita wadda ta haifi yarinyar hukunci guda ne eh, da na shekara uku ko wacce ɗin duka rafi ne wato hukuncin fyaɗe da na ƙarama yarinya ƙasa da shekara goma da babban mace wadda ta balaga duk hukuncin guda ne duk hukunci guda ne eh tsananin da aka yi shine shi na Charles Rod Act din shi ya fi tsanani don shi babu inda aka ba alkali zaɓin yana iya baka shekaru kamar hamsin ko ashirin ko ɗari ko shekara ashirin ko goma shi ba wannan zaɓin shi Charles right act shi doka na goma sha takwas dole ne ka ɗore shi ɓarɓare garai babu wannan zaɓi gare su sau da yawa za ka ga irin wannan hukuncin masu kare haƙƙin ɗan adam sun yi wuce wannan ba ku shakku akan wannan malam nasiru kullum za ga masu kare haƙƙin bil'adama na ɗaya dai sai ka diba kilan ba ɗaya su bane kilan ma ba su da ɗaya don duk mai ɗa mai ɗiya wanda ke da a gidan shi wanda ke da a gidan shi ya ji haka ya faru to zai san lallai ya kamata mu yi ma alƙalayin Najeriya a kwata ne na alheri sannan in ka ce wan sun zo to ai doka ne alƙali ba aiki a ka da ka doka ne ba shi dama abin da yake yi Kawowa yanzu dai hukumar kare haƙƙin yaran da gwamnatin jihar Niger ƙarƙashin jagorancin Alhaji Abubakar Sani Bello ta kafa tana bin kadin shari'o'i a kotuna daban-daban kimanin talatin da suka shafi yin fyaɗe da musguna ma yara ƙanana. A ciki har da na matan nan da ta yanke azzakarin ɗan kishiyarta mai suna Buhari. da kuma wanda ya yi ma agolarsa 'yar shekaru uku fyaɗe a ƙauyen Kundu da ke kusa da Zungeru, sannan da na wata yarinya 'yar kimanin shekaru goma sha uku da wasu magidanta su goma sha biyu suka yi ma fyaɗe a Salka. Barista Maryam Kolo ita ce shugabar wannan hukuma. ga abin da take cewa yanzu kamar yanzu dai mun kai cases sun wajen ah, talatin da bakwai da muka kai kotu daga nan wajen kamar duk an zartar da hukunci a su koko a ba zartar da hukunci ba duk suna kai ana kai amma kaman wajen guda takwas ana ga zartar da hukunci a kawai da suka samu life imprisonment zai zamna har da Allah ya ɗauran shi don yayi shi yayi luwaɗi yayi fyaɗi da uwar sai ya zo ya sake yin da yatta to an bashi ya zauna a gidan yari haziran da Allah ya doran shi. To sai da jihar Adamawa hukuncin da wata kotu ta yanke ya janyo cece kuce inda a can aka yanke ma wani magidanci Malam Abubakar da ke sana'ar fawa da ake zargi da yunkurin yi wa 'yar agolarsa ya shekaru shida fyaɗe hukuncin ɗaurin shekaru biyu ko kuma ya biya tarar naira dubu takwas. Wakilinmu a jihar Adamawa Ibrahim Abdulaziz yana bin diddigin wannan batu ga kuma rahoton da ya aiko mana. kamar yadda bayanai suka tabbatar shi da maginancin abubakar mahauci ya sayo agwalar da matarsa ta zo da ita gidansa ne mata ne wanda aka koya sanadiyar rauna ta yanyar da yanzu haka ma ke ci gaba da jinyar raunin da ya mata da hannu ita dai mahaifiyar wannan yarinyar ma da aka saka ya sunanta wato malama fatima ta aure malam abubakar ne ba da mijinta na farko wannan ma ke zama mahaifiyar wannan yarinyar da aka lalata kuma kawo yanzu wannan yarinyar na cikin wani halin ban tausayi inda ma ke tafiya da kyar kunta sun sayar sanyi kan yar sanyi ba cikin Makwabtan wannan mutumin sun ma tabbatar da akwai lamarin tare ku da nuna takaici. Abin da ya sa muka ce ya aikatan din, maman din ta ce ta wanke mata dottin a nan a cinyanta, tsakanin cinyanta nan. Eh. ya sa muka ce to mun yarda da wannan maganan da ya faru lokacin da abun ya faru kam yana ta ji same ne da mamanta mamanta ta ce usai mama tambaya jikan kina da kanki sai na tambaye ki ta nace ya tai miki take sai amfani da ita da gaske sai amfani da ke eh, to haka din kuma ban sake dai mata magana ba haka ta koma yanta to sai dai kuma ko a karamin asibitin da aka soma duba yarinyar da ke angon Eldefate jami'in da ke kula da asibitin wato in charge Ibrahim Tuta ya ko tabbatar wa manema labarai raunin da aka wa yarinyar yan shekara shida la'aurar ta due to yana wasa da shi yana goge domin akwai enlargement na vulva so akwai dan a lokacin between the Rabia minor and the majora, major, there is a big enlargement which shows that I can temporary. Yayin da ma yarinyar ke fama da raunin da aka mata yanzu haka lauyoyi da kuma kungiyoyin kare haƙƙin bani adama na maganin akwai abun duba wannan hukuncin shekaru biyu da aka yanke barista ibrahim muhammad gwari wani lauya ne mai zaman kansa a yola ya ma zargi jami'in sandan da ya shiga da kara wato prosecutor da cewa shine ma ya barar da shari'ar a gaban alkali wanda don haka ya ce ko za su ɗauka kara abin da ya faru din nan zan ce abin takaici ne kuma abin ban haushi wanda ya kamata a ce kai kana kula da jin daɗin ta kuma tana kasan ka wanda za ka kare ta daga irin wayannan abubuwa ne sai gashi yau an tashi kai ne ka zo kake yi abu na biyu kuma ina so jama'a jama'a su sani akan cewa duk da cewa an yanke hukunci ba laifin kotun ba ne don kotun abun da aka gurfanar mar ko kuma abun da aka gabatar mar da shi shine zai amfani da shi abun da ya faru a nan dai shine shi prosecutor da yake shigar da karan ya kamata a ce yayi yi asamin ne shi yayi aikin shi daidai gurgudu da yadda ya kamata ya yi amma bai je yayi haka din ba. To za mu ci gaba da bin diddigin wannan lamari Yanzu a madadin wakilanmu Mustapha Nasiru Batsari da kuma Ibrahim Abdulaziz da suka da gudunmawa ga nasarar wannan shirin sai kuma Solomon Abo da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya.